A yayin da majalisar ƙasa ke zamanta na jiya, ƙungiyoyi masu rajin kare demokradiyya bila adadin tare da goyon bayan ƙungiyar ƙwadago suka yi zanga-zangar lumana a bakin ƙofar majalisar dokokin ƙasa. Comrade Nasiru Muhammad na ƙungiyar ƙwadago ya bayyana mini dalilin zanga-zangar. Mun zo ne mu nuna wato alhaini da bakin cikin kamar abin da sanatocin Najeriya suka yi na cire mana wato local government autonomy wato kudaden local government da suka ce a janya daina ba local government mu a ba gwamnoni a nan suna nuna mana cewa bakin su ɗaya da gwamnoni mu a matsayin mu na kungiyoyi za mu haɗu kuma mu gangaye mu nuna musu cewa sace-sacen da suke a majalisa ta ishe mu kuma don haka ba su isa su hana talakawa more rayuwarsu ba kuma kudaden da suka janye sai sun mayar mu kuma mun fito ne mu gaba da gaba da su mu nuna musu cewa Najeriya ba tasu ce, Najeriya ta mu ne dukanmu daga dukkan alamu wannan yunkuri da masu ruwa da tsaki suka yi ya nuna alamun nasara tunda majalisar wakilai ta kai karfe goma sha ɗaya na dare tana kaɗa ƙuri'u da ƙidaya su a game da batutuwa da dama da suke so a gyara a kundin tsarin mulki na alif ɗari tara da da casa'in tara ciki har da na baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu da ma cire rigar kariya akan shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma rusa hukumomin zaɓe na jihohi ga ma yadda kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambole gudanar da kidayen kuri'un uh, where it is now proposed that office and also that of the account uh, general of the federation not of the federal government 339 members participated 323 yes 6 no Kafin a kai ga wannan matsayi akwai raɗe-raɗi da aka yi ta yi cewa gwamnoni sun yi yunƙuri har da ganin 'yan majalisar wakilan ta bayan fage. To ko me yasa suka juya bayan su ga bukatun gwamnonin? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Ahmed Babba Kaita daga jihar Katsina ga abin da yake cewa. To alhamdulillahi um, abubuwan duk da muka sa gaba abubuwa ne wanda suka da dangantaka da rayuwa al'ummominmu na karkara na kananan hukumomi kai tsaye. da, da rayuwa al'umma saboda haka wannan zama da muka yi cikin dare bayan mun yi ƙura'ai mun tsaya saboda mun san yadda aka yi ƙura'a mu tabbata cewa mun kare haƙƙin jama'a kamar yadda suka turo mu a wannan wuri mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin su abin da suka aiko mu shi mu kai kuma bi izinin ta'ala wannan abubuwa sun samu damar shiga To, Honorable, duk abin da kuka amince da shi majalisar dattawa sun yi watsi da shi. To, yaya kenan za ku yi ku cimma daidaito wajen gyaran wannan kundin tsarin mulki? To, na farko dai gaskiya sun ba mu kunya. ni a matsayina na dan majalisa ba wani ɓoye wallahi sanatocin mu sun ba mu kunya ƙasar nan saboda idan akwai ma wani wanda yake wahala cikin wannan yanayi da ake ciki shine yan majalisun jihohi da yan majalisun tarayya da na abin nan kuma ba abin da yake kawo ah, walwalo irin rashin cin gashin kai irin zaɓe wanda aka lalata irin maganar kariya ta immunity mutum ya maka zilla a saci trillions da miliyoyin kuɗi a rasa yadda za a iya kama mutum duk irin waɗannan abubuwan suna da saba da rayuwa kuma duk rayuwar da duk ƙasar da take so ta ci gaba sai ta samu irin waɗannan abubuwan ta samu daidaito a kansu kana ma ta tunanin ci gaba saboda haka mutanen nan kuma tsayin gwamnoni ne da eh, wanda suka daɗe cikin zauren majalisa suna abin nan su ya kamata a ce sun jagorance mu amma su suka san abin da yasa suka yi haka waɗansu 'yan majalisar sun bayyana rashin gamsuwarsu a game da kaɗa ƙuri'a da majalisar ta yi da hannu a maimakon yin amfani da na'ura honorable bitrus Kazai ɗan majalisar wakilai ne daga jihar filato ni gaskiya har ga allah ban iya na doki lokaci na bi diddigi saboda karatun ya yi yawa amma gunda ban gane ba kudin san ce na ki bada kuri'a a rabu lafiya saboda kin gani a karo da ya wuce a zamanin dimeji bankwale daga kana kada kuri'a ka ga kurin abin da aka yi a bango awun mutane dari sun zabi abu kaza a'a hamsin sun zabi kaza a'a mutane dari biyu sun doki abu kaza mutane dari hamsin sun doki kaza duk an sani amma wannan na fita na bar filin majalisa ana kan rarrabe kuri'a a san yawan kaza sun zabi kaza yawa kaza sun zabi kaza wannan kuma a muye mu muke yi a gare ni gaskiya bai mun bai burge mun kenan baka gamsu ba kenan ko kaɗan ban gamsu ba gaskiya saboda bai zama min da haske da armashi yadda na dauka tun daga bisani ba. wani mataki za ka dauka yanzu? Ah, ita gyaran tarin kudin mulkin kasa ana yin shi ba gajiya. Daga an yi wannan duk yadda aka yi abin da muka yi ba zai karbi duka a ba, amma kuma ba za a zubar da duka ba. Sake zuwa sabon lale za a sake shiga gyaran eh, kundin tsarin mulkin kasa. Ba karshe ba ne. 'yan majalisar wakilai 339 ne suka yi ƙuri'un inda suka amince da gyare-gyare 85 a kundin tsarin mulkin ciki har da cire kariya da baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kai da kuma rusa hukumomin zaɓe na jihohi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.